وعلمتنا وانقصنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وغفرنا وفرج عنا الدنيا واخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام ولا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غدوات وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To jiya mun kwana idan ba ku ba wajen ƙarshen rikicin wato da ya taso tsakanin mutanen abin na shamwilu da shiya wajen zaɓen shugabanci in ba ku ba. To alayi ta halin dai shi annabi dawo da jiya an ba shi wannan sarauta in kuna iya tunawa. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء saboda haka Dawudu Allah ya ɗaukake shi a cikin wannan sanadiyar wannan yaƙi kuma ya ba shi sarauta to yanzu sai a ci gaba da karatu a daga inda mun ka aje insha Allah tilkar rasulu faddalna ba'dahum ala ba'd wayancan manzanni mun fifita kashin su akan sashi mutane ba iri ɗaya suke ba Allah bai yi mutane iri guda ba har da manzanni wani ya yi wani har da manzanni faddalna ba don ala ba saboda haka ka gode ma Allah da matsayin da ya baka ka yi godiya baka cimma wani duwa da kai har abada duwa da kai baka cimma wani kun ga hayayyen halitta ma Allah ya ce na ba a don ala ba'din mun ta sashen su akan sashi saboda haka Allah bai yi mutane iri guda ba kuma ba su zama iri guda har abada ba su zama iri guda minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi duka annabawa Allah bai yi magana da su kamar wanda ya magana da annabi Musa ba haka kawai Allah ya karrama annabi Musa suka yi ta magana da shi da annabi Musa suka yi ta magana in ma ka so ka ce hira tsakanin Musa da Allah suna ta magana da shi Musa da Allah subhanahu wataala abinda bai yi da kowane annabi ba kun ga fifiko ne annabi Musa ya same shi warafa ba'dahun darajatin wasu kuma ya ɗaukaka su da wasu darajoji daban-daban kamar annabi Musa sallallahu alaihi wasallam wa atayna isa ibn maryam albayyinati isa dan maryam ko mun bashi mu'jiza bayyananna dan mu'jiza da muka bashi bayyananna wa ayyadana wa bi ruhil qudus mun karfafa shi da ruhi mai tsarki wato jibril inda duk ya tsayi mala'ika jibril na biye da shi yana raka shi duk inda ya tsaye mala'ika jibril na tare da shi yana raka shi kun ga wannan daraja ce wanda duka annabawa sai dai in akwai matsala a ba da sako ya taho ya kawo musu amma shi annabi isa duk inda ya shiga da na tare da shi bai rabuwa da annabi isa zamanin annabi isa da bai rabuwa da shi ko yaushe yana nan tare da shi kun wannan wata daraja ce ta musamman walau sha Allahu makatattalar ladina min to ba don da Allah ya kaddara ba da mutanen da bayan waɗanda annabawa da ba za su yi faɗa da junansu ba amma duk ɗaukaka ga da Allah ya ba annabawan ga mabiyansu sai sun kai ta faɗa bayan wucewa annabawan su kai ta faɗa kamar da kun ga ƙungiyoyi daban-daban suna ta rikici da junansu bayan wucewar shugabannin ƙungiyoyin sai ka iske masallaci da waɗanga da waɗanga an ɗauko makami kuma kowa limanci ya kaso an ɗauko makami ana batun kashe juna min ba bayan wucewar shugabannin ƙungiyoyin na baya bai cimma na gaba abada wa akharuna hom lamma yalhaqu hin saboda haka na baya ba su cimma na gaba har abada na gaba an yi musu biyayya an yi musu da'a sun tsara abubuwa wanda suka gani ya ya kamata to sun wuce to na baya sun taho sun kasa daidaita abubuwa sai hada Allah ya ce inda ya ga dama maqtatal ladina min ba'dihim da na bayan nan nasu ba su yi hada da juna ba min ba da ma ja'atu mul bayyana bayan dalilai bayyananu sun zo musu ga hujjojin kuma ga ana faɗa ka dibe mu yanzu hujjojin na in waɗanda sun tece wurin wa'azi ƙur'ani suka karantawa in waɗanda in sun tashi waɗanda ba in sun kato to sun ka aji cin ƙur'ani suka karanta to waɗanda ne tun da duk abu gudana ko ka hujja da shi to waɗanda ne na son na son na da kayan duniya Allah ya ce inda ya so da ba za su yi wannan faɗan ba min ba da ma ja'atu mal bayyinatu bayan hujjoji ta zo musu walakin ikhtalafu sai dai sabani na sun kai waɗangana ta su ya kamata a ba shugabanci waɗangana ta a su ya kamata a ba shugabanci nan na rikice yake kowa shugabanci ya kaso wa minhum mana amana cikin su akwai wanda ya gyara imani ne yayi imani wato ya gyara imani wa minhum man kafara cikin su kuma akwai wanda ya kafirce wato ya gyara imani wala sha Allahu makatatalu inda fa Allah ya so kasu yakin nan da ba su yi ne ba walakin Allah ya fa'alu ma yuridu sai dai Allah yana yin abin da ya ga dama kun ga da kace ga san da kun ga gani ana yi na duniya na kakka ga mutane a ce sai sun ba da kuɗi mutum ka ka ya dare ka baka da masaniya ya rike ka ya ce sai ka ba shi kuɗi sannan ya tashe ka to duka waɗanda abubuwa abubuwa ne inna walakin Allah ya fa'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya kanu Allah da gangan ya kyale ana yin waɗannan abubuwa da gangan nan ya ga abin da mutane kai sun ƙi gyarawa dama a cikin hadisi ce yayi idza asani man ya'rifuni sallatu alaihi man la ya'rifuni idan wanda ya sanni, ya san Allah ya saba ni kuma da gangan to sallattu alaihi man la ya'rifu sai in sallada mai wanda bai sani ba wannan ma baka ce mai dan Allah dan Allah bari baka cewa in kace mai dan Allah bari sai ya ƙara tikakka yace to idan mutum wanda ya sani ya saba nan sai ya sallada mai irin wayannan mutane su wayanda su ba su sa Allah ba ba ruwansu da Allah sunansu sunan musulmi kamar da muka karanta da kunin cikin wani hadisi wata su wata kalamin su kalamin su amma su ba su san Allah to shi na ake fiye yanzu Allah da gangan na ya kyale abubuwan nan na ta gudana kuma gushewarsu yan an ka dawo gare yanzu suna gushewa da an dawo gare su sai su gushe Yan an ka sakai kuma yadda in wa in otun udna idan kun ka sake komawa ga rashin gaskiyarku, ku udna sai mu sake komawa da sallata makiyanku a ku saboda haka in mutum na son mahita mai kyau to ya dawo ga Allah kuma ko kamin nan karfa kan ga mai tallar karfa na rataye tawayi in kana so kai ko kana karatu kana A diba maka ko da guda ko bi sai ka sai ai abu na dai in kaga abin da kansu ko ana karatu ana yi sai ka ce diba maka ko da guda ko biyu a haɗa ma ko na ka ka bi aka ci gaba da karatun ka ko kana karatu na Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ta yi da abin nan da akalati kuma بسم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا خير فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

allazina amanu ya ku wanda suka yi imani an fiku kuɗi ba ku ce sadaka min mara da kana cikin abin da muka azurta ku min kaula an ya ati yawmun kamin wani ne ya zo kuɗi ba tun yanzu ku ba su a sadaka akwai yanin da zai zo wato in an ba da sadaka ba su da umarni shi wannan yini in ya zo labai ofihi babu hansa ciki ne ba a cewa kayi laifi a yi ma tara ka biya wala kulla babu soyayya kowa bai son wani cikin wannan yini wala shafa'a babu ceto kowane iri wanda ba ga Allah aka neme shi ba babu shi duk wani abin ceto da an ka nemi ceto garai ba za a samu ba wal kafiruna hum zalimuna kahirai sune azzalimai wal kafiruna hum zalimun kahirai sune azzalimai kun ga ana Allah ya ce kahirai azzalumai ne to kun ga yan boko waɗanda boko ya cika su kwarai sai ce ai da musulmi da kahiri da musulmi duk gudana ai don najeriya ce da kahiri da musulmi duk gudana to ba gudana ba in da ya riga ya samu ba ka iya hanawa babu abin da za ka yi in ya riga ya samu amma dai ba duk gudana ba Allah ya ce wal kafiruna hum zalimuna kahire su ne azzalumai su kahire dukan su duk yawan su azzalumai na su duka su duka duk azzalumai na inda ya kahire na wal kafiruna jam'i ne na kahire da karami da babba na gabar da na yamma na kudu da na arewa duk azzalumai na babu na kwarai ko guda inda alqur'ani saboda haka abinda yan boko ka cewa ai duk ɗaya na ai wani kahiri ya wani musulmi garai ba ga Allah da mutanen Allah ba garai shi mai wannan magana wani kahiri ya yi wani musulmi amma ga Allah da mutanen Allah wal kafiruna huma zalimun kahire dukan su azzalumai na ga Allah da mutanen Allah wal kafiruna huma zalimun kahire su ne azzalumai a'a dama dama ai dama yanzu mun kaka mun gama karantawa har da manzannin Allah wani ya dara wani saboda haka wani ya dara wani wannan wani abu na cikin kowadanni mutane wani ya dara wani kowadanni mutane wani ya dara wani amma dai duk azalumai na duk dama dama da ka gani dai gare azalumi dai na dai ya samu dama cuta kai na cuta ka kai da san komi hmm? Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayyu rayayye alqayyum wanda ya tsayu da lalurar kansa da kuma ta halitta ta la ta khudhu an gaje ba ta dauka Allah ko yaushe Allah bai an gaje wala nawmu ko kwana Allah baya an gaje kuma baya kwana wasan mu halitta Allah shine a matsalar mu duk da mutum yake tare da kai yana so ya taimake ka in kwana ɗauke sai kai ta buga waya bai sai an tike ka an lullashe ka sannan iya walƙa shi ce wanda shi kai ta kira jiya to kun ga mu mutane nan, to shi Allah bai kwana duk da kan neme shi yana nan hulki lahu ma bis samawati wa ma fil ard kuma abinda a cikin sama da ƙasa don nashi babu na kowa shi adda addinai man zalladhi yashwa indahu babu wanda zai ceto wuri ne illa bi iznihi sai da izini ne shi yasa yake ga wace aya wala shafa'a babu ceto domin babu mai ceto wuri ne illa bi izini sai da izini ne duk ceton an hankali ma ba da izini ne babu shi ya alam ma baina aidihim wa ma khalfahum kuma ya sa abin da gaban su ya sa abin da abbayan su wala yahiduna bi shay'in min ilmi amma su halittu ba su iya kewayewa da komi na ilimin Allah illa bi ma sha'a sai abin da ya so ya sanar da su wa sa'a kursiyuhu samawati wal ard kursiya Allah kujera ce wanda yake azakawa ce guda in ya zanna wajen shari'a ita ce kursi to hadinta yayi wadin sama bakwai da ƙasa to kujera kenan wadda aka azakawa ni kaka zato da mai kawar baka iya gane misali ne Kujera da yake azakawa ta ta yi waɗin sama da sama bakwai da ƙasa to me kaka zato da shi ya za ka kwatanta shi duk abin da ka sani bai wuce sama da ƙasa da girma ba abin da duk ya wuce so baka san shi ba to Allah ke nan su kenan wata ala wala ya udu ya bido ma kuma kiyaye sama da ƙasa ba ya wahar shi wa huwa al Allah Allah shine madaukaki al-azimu mai girma la ikraha bi din babu tilatawa ga shiga addini asali ne wani na addadiya guda biyu guda yan musulunta guda bai musulunta ba ya samu damuwa game da shi sai Allah ya ce ai babu tilatawa ga shani addini ba a tilasta shi a bari har ya gane Kar ta bayyana da na gai ai shari'a ta bayyana daga fata don haka ba a tilasta shi sai ya dawo ga addini ai ya gane gaskiya ya gane shari'a daga fata wa ya yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma taguti wa yu'min ya yi imani da Allah faqad istamsaka hakika ya riko bil urwati wasta da giya mai karhi nan ta sama da wanda babu kacewa gare ta wallahu samiu alim Allah mai ji ne ko masani ya Allah ya man la ilaha illa huwa ya hayyu ya qayyum ya man la ta'khudhu sinatun wala nawm ya man lahu ma bis samawati wa ma fil ard ya man la yashwa ahadun indahu illa bi izni ya man alam ma baina aidina wa ma khalfana wa la nuhitu bi shay'in min ilmihi illa bima sha ya Allah ya man wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma ya Allah ya aliyul azim ya sami'u ya Ali. ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani da layya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka busar da damuwa da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka ba mu kariya da tsaron lailan wani haram da mu da uwaye da ɗaya da zuriya baki ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya Allah ka ba mu kariya ta musamman lailan wani haram ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na shari maƙiyanmu da mahasadanmu wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba kai mana maganin su duka ka san su Allah kai mana maganin su ya aliyu al'abi ya sami'u ya aliyu wannan eh, abin nan sura ita ce sura mai girma a cikin surorin suratul baqara to a cikin suratul baqara ita ce sura mai girma aya mai girma Allah ya taimake mu Allahu waliyul ladina amanu ladina you. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه

به من المغرب فأتنا من المغرب أو يغفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا قال أنا يحيي الله بعد موتها فأماته الله بأنعام ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد كيف ننشدها ثم نكسوها زعما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير wa Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majidancin al'amarin masu imani ya khurijuhum min adh-dhulumati yana fitar da su daga dufai na jahilci da dufan kafirci da dufan abin da tsiya da talauci ila nuri yana hidda su zuwa ga hasken imani da hasken ilimi da na arziki da wadata na kafaru wa'anda ko suka kafirta auliya ohun ɗagutu waliyansu su ne wato abubuwan bauta waɗanda ba Allah ba ya harju na minan nuri suna fitar da su daga haske ila zulumati zuwa ga dafai ula'ika su wa'annan da an mabiyan shedannu ula'ika sabon nari waɗannan su ne ‘yan wuta hamfiya khaliduna an kaddara musu dawama cikin wuta abada Allah kada ka samu cikinsu alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih baka yi gani ga wannan da ya jayayya da Ibrahim ga sha'anin Ubangiji ne ba ana ta wallahu mulka don Allah ya ba shi mulki ya tsura jayayya da Ibrahim a kan al'amarin Ibrahim tsakani ne da Ubangiji ne wato da awa Ibrahim alaihi salam Iskala Ibrahim wato jayayyar da ya kai Ibrahim ya ce akwai wani Allah ba shi ba shi ma sai ya fara jayayya kala Ibrahimu lokacin da Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu. Ne ubangiji na Allah shine wanda ke rayawa kuma shi ke kashewa. Wannan mutune bai ji daɗin wannan magana ba. Kala ana uhyi wa yumiitu sai yace ni ma ina rayawa ni ma ina kashewa. kun ga yayi jayayya da Ibrahim bai yadda Allah da ya rayawa ya kashe ba yace shi ma shina rayawa kuma shina kashewa. ibrahim ya ce ya za ka yi karaya ka kashe sai ya ce bari ka gani taho sai ibrahim ya same shi majalisa sai ya aika gidan yari an ka ɗauko mai mutane biyu wayanda an yanke musu hukuncin kashewa su duka kashe su za a yi sai ya ce ka gansu da an yanke musu hukuncin kashewa ibrahim ya ce na gani ya ce to bari ka ga wani nika rayawa yana kashewa sai ya ce a killa wayan guda ya ce kai ko guda ta yana salame ka ya ce to ka ga wanda nika raya ina kashe ba ka gana kashe wani ba to ai ka gana raya wani na ce ya sai ibrahim ya kalle ya gane wawa ya ce lalle sarkin ga wawa na kala sai ibrahim ya ce to fa inna allah ya ati bi shamsi lalle allah na wanda nake faɗi yana kashe yana rayawa to yana zuwa da rana minan mashariki daga gabas rana ka tuwa ta faɗi yamma to don ka a ce ka hito da taka da gabas ka laƙi ga gehenta Allah ka ce taka kenan ko kama da kai nan fa da ya amina magariba kai ka zo da taka daga yamma ya buga ya buga bai ga kama da zai ya zo da tashi ba Allah ya ce fa buhita allazi kafara sai an kaɗi wata wannan da ya kafirta sai ya ɗin wallahu la yahdi qawmal zalimin Allah bai shi da mutane azzalumai ga jayayya da mutane kirki wannan jayayya da ya yi Allah bin shirya shi da kimma bukata ce kun ga ya yakun ya ta wa buhita allazi kafara an kaɗe mawata wannan da ya kafirta kun ga ya kunyata to haka nan abin da sha'anin Allah yake subhanahu wata'ala kullum idan dai za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi amma dai za ka samu masu bijiriya yanzu shi ibrahim din Alayhi salatu wassalam mutumin ga da ya saba mai yana da mabiya waɗanda suna ganin kuma shi yar daidai wanda yayin nan kuma lalle daidai na yana rayawa yana kashewa wanda yayin nan daidai na akwai waɗanda ka gani haka to amma dai daga ƙarshe wata al'aqibatu lil al'aƙi wata aqibatu lil na waɗanda an masu takawa su za su samu nasara ta ƙarshe amma ga jayayya ana daɗewa ana yadda aukan labi marra ko kuma misali baka ga wannan da ya wuce alaƙar yatin wajen wata alƙarya ba wahiya kawaitu alƙarya ta rushe ala urushiya ga gininta wato asalin gininta shi wannan bawan Allah karatu ya yi. ya karanta tarihin wannan alƙarya ne ta rushe kuma za a tashe ta Allah zai raya ta nan gaba sai mutumin ya biyo cikin alƙarya ya ga ta rushe duka eh, ruhi ya faɗo ga gina ga ginshiƙai ƙala sai ce Allah sarki anna haɗe hadhihi ba da mota yanzu kaka Allah zai yi shiraya ga ƙasa bayan mutuwarsa to an ce na ya biyo cewar da ya tambaya ga da ya yayi ƙudura Allah ya kasa a gwada mai ka Allah da iko yake amma ka Allah akwai iko yanzu Allah na iya raye ƙasar ga to wasu sun gace kuma kahiri na jayayya ta ya kai ce anna yuhi ba da mota, ai babu wanda za a yi Allah shi rayar batsuwa ga kasa bayan ta mutu to kun ga ga kahiri girmama ga musulmi girmamawa na ga Allah ga kahiri ko gajewa na ga Allah yana faɗin wannan magana dai ko musulmi na dai ko ba musulmi ba fa amma to wallahi ya ta sai Allah ya kashe shi ba ta sai ba sai bayan shekara ɗari. sun ma ba ta na Allah ya tada shi da shi da jaki na yana kan hanya wanzan magabata can da magabata duka in magabaci ya kai magabaci gida na jaki kaka iskewa in za a taya da shi aka taya ta jaki ya tsawo sun ma ba ta na Allah ya tada shi bayan shekara ɗari ƙara kan labisa ya ce dattijo shekara kanawa nan wurin kala labisu yau mai yace na zanna yini guda au ba da yau mai ko sashi yini don radda radda yan mutu da sahina radda an ka tafai da maricina ya aza ko do rana guda ka sai yace na zanna yini guda au ba da yau mai ko sashi yini kala Allah yace bal ba yini guda na ba sashi yini bane labista miyata ka zanna nan shekara 100 to kun ga shirin da yayi bai jayayya da Allah ba ya nuna mutumin kirki na mutumin kwarai na ba kahiri na ba Allah ya ce na fanzur ila da amika ya kallo zuwa ga abincinka wa sharabika ya kallo zuwa ga abincinka nan ya ta sanna ba wanda ya canza daga cikin su abincinka bai canza ba abincinka bai canza ba shekara ɗari ai babu abin da ka lalacewa sai wanda Allah ya kaddara ya lalace saboda haka shekara ɗari abinci ne da abin sha ne bai saba ba yana nan wanda ya taho da shi kuma shekara ɗari da mutuwa duk abin da kaga ya canza Allah ne ya kaddare ya canza Allah ya ce to wanzu ra'ilar izami dibi kasan jakin ka zamu tasowa maka jakin ka da tije dan ka hau ka dauki abincin ka kai ta taya sai kallo zuwa ga kasan jaki yaddi ba ga sunan faritas Allah ya ce to dibi kasan jakin ka yadda bi ƙasar jaki ne shi yadda bi jaki ne wani na ji alaka ayatar linnasa to mun kashe kamar ta sheka don mu sanya kaka zama aya ga mutane domin su san cewa in an mutu Allah na iya tada duk wanda ya mutu wanzur ila izami dibi kasan jakin ka to in ta ya za ku da shi ku rika shi amma kakku ta kai ga ayyan wanzur ilal izami dibi kasan jakin ka kai manin shiga ka ga yadda muke tayar da ita yana zaune sai ga kasan jaki na bunkurowa daga cikin kasa suna yi wa sama har sun ka hito duka sai ya ga wanga ya dan fari ga wanga wanga ya dan fari ga wanga duka kasan jakin sun ka haɗu babu nama ƙasa ɗaya sun ka haɗu wuri guda Allah ya ce sun mana kasuwa lahama sannan mu suturta ta da nama sannan sai an ka saukar da naman jakin ga kuma ya hito sai ya gana kasar Allah ya ce to kaga wanda aka kashewa kaga wanda aka rayawa ma ta bayyana lahu lokacin da al'amarin da ya bayyana gare don kusan wayanda sun ka ci mutuna Allah na to sun yi gaskiya ga hasara to da alamar ya bayyana gare kala sai ce alam tabbas na sani annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komai tabbas na sani kun ga wannan shi ya nuna cewa mutuna Allah na mutunan ba kahiri na ba to da aka karanta ma Ibrahim wannan kissa ta kashewa da rayawa Allah ya ce wa idqala Ibrahim قومها قال أولم تؤمنوا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فكلهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتين لك واعلم أن الله عليم حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة da annabi ibrahim ya ce alaihi salatu wassalam don matsalar ga ta rayawa da kashewa da rayawa don ya ji ta kuma ya san shi ma ana iya mai tambaya game da mutuwa da rayawa don haka ta yi tambaya in kana almajiri to abinda duk kaka zaton ya same ka yi kokari ka samu ilimi ne kamin ya same ka kakka yi zaune abinda duk kaka zato to yi kokari tsakamai mataki kanun ya kawo kusa gare ka to ibrahim ya yi tambaya rabbi arini kai fato ya ilmauta ya allah ka gwada min wadda ka ya matattu kala sai allah ya ce awa lanto min ibrahim halan ba kai imani ina rayin matattu ba kala bala ya ce allah na yi imani kana rayin matattu to me yasa ka tambaya ya ce walakin da ya dama inna kalbi sai dai na yi tambaya don zuciya ta ta abinda duk baka gane ba babu da yi kai tambaya don na tso zuciyarka babu da yi kai tambaya ce to na yi tambaya ne ba yadda abban yi kana kashewa kana raya ba na yadda kana kashewa na yadda kana ba walakin da ya dama inna karbi sai dai na tambaye ka don zuciya ta ta samu natsuwa kala fakur fakur arba'atan min at-tayr yace to ka samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka ka ka kasantar da su su kasance wurinka bayan ka yanke su ka cuɗanya gashin suri guda ka daddake naman su ka markaɗe shi wuri guda ba a gane naman wanga sun su ba a gane na wanga sun su sai ka riƙe kanun su wurin ka su kanu ba a daddake sai ka riƙe kanun su wurin ka kanun tsuntsayen sai ka riƙe su wurin ka Ah, sun majala ala kulle jabalin na juga sannan ka samu duwatsu guda hudu kowane dutse ka yi jinkiya guda ta naman nan da gashin nan na tsuntsayen ga guda hudu ka aza bisa in ka kare sun mada'uhunna sannan ka kira sunan tsuntsayen da sunayen tsuntsayen ka kire su da sunayensu kowane tsuntsu ka kire da suna ne cikin gashin nan ka gani gashin nan da aka markaɗe da naman nan ka da za a yi me za a yi ce ya ati na ka aya za su ma da gudu za su ma da gudu da ka yi kira ka yi kallo ka ga wani gashi ka kira ta ya yi bisa ya koma wajen wancan dutse ya game da nama dan uwa ne wannan nama ya cira ta daga nan ya ce ya game da nama dan uwa ne haka dai ya ci na ka kame ajima sai ga su sun haɗu sun taso sun sauri sun ka zo wajen Ibrahim kanun sananan nan gare kowane ya dunkule ya zama tsuntsu sai ya tsoye sarko kai ne sai ya zama gashi da kai sai shi tsayi Ibrahim ya yi kuma ya gani Allah ya ce to alam ka sani Ibrahim annallaha lalle Allah azizun mabwayi na hakima kuma Allah mai hikima ne ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir ya Allah ya azizu ya hakimu da ka da hikimarka Allah ka gafarta mana ya mana ala kulli shay'in qadirun ka taimake mu ka gafarta mana ka taimake mu ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka taimake mu ka ba mu kariya da tsaronka daga shirin kowa da kowa da mu da iyali da ɗaya da zuriya ka taimake mu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu ya Allah ya azizu ya hakimu to matalar ladina yanfiquna amwalahum misalin wayanda ka ciyar da dukiyoyin su fi sabilillah ga aikin Allah aikin Allah wanda ya shahi jihadi akan yi kamar makaranta karantawa ko zuwa yaki haka shi makaranta zuwa makaranta jihadi ne babba karatun ƙur'ani mutum ya ce makaranta don ya koyo karatun ƙur'ani ko don ya koyar da karatun ƙur'ani in dai niyya sai saboda Allah ya yi to jihadi na ya ta bi sabilillah lafin san ƙwarani ya ce wa jahidhum bi jihada kafira kai jihada su da ƙwarani jihadi babba don haka karatun ƙwarani ko karantar da ƙwarani jihadi ne kuma kabira to ba dukiya a ba wanda ka wannan aiki in dai an gane saboda Allah ya kai ko sa akwai masu yi saboda Allah akwai masu yi saboda naira to masu yi dai saboda Allah ɗibar dukiya a taimaka musu da shi yana da lada kwarai da gaske allazina yunfiquna amwalahum a matsalar lazina yunfiquna amwalahum misalin wayan da ka ciyar da dukiyarsu fi lai, saboda Allah wajen wayan na ayyuka saboda Allah ba don kowa ba ka matsalar jannatin misalin su kamar misalin gona ce an ba a sanabila ta tsiro da zangarniya guda bakwai ita gonar ta tsiro da zangarniya guda bakwai fi sun bulatin mai a habba kowace zangarniya guda tana da kwaya ɗari kun ga kwara guda ta an ka shuka ta ciro da kwara bakwai a zangarniya bakwai kowace zangarniya bakwai tana da kwara ɗari kun ga kwara ɗari bakwai kenan kwara guda ta haifar da kwara ɗari bakwai idan kuka lura to haka dai sadaka take in dai saboda Allah mutum ya yi ta ga aikin jihadi fi sabilillah to haka da ta take wallahu yudaibu liman yasha Allah yana ƙara lullukawa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mawadaci na kuma Allah masani na da waɗanda ya kamata a wadata ka sa mu cikin su ya wato ya alim kuna yunfiquna amwalahum wayannan da ka ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah saboda Allah sun malaci bai una ma an faku nan sannan su ko abinda sun kace ba su biyo shi da faɗe ba wala abin ko wani maganganu na na cutarwa ba kun ga akwai sharuɗa kamin ka ba da sadaka kai ku ka samu lada akwai sharuɗa sai ya zama layitu bai una ma an faku nan sai ya zama layitu bai una ma an faku azan to sannan lawan ajiyar inda rabbi suna da ladarsa wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum na ba za su yi bakin ciki ba amma sai sun shiga waɗanda sharuɗa ba la la la yatbi'una ma an bako manna wala azab kaulin ma'rufun a gaya ma wanda ya tawo da taimako a gaya mai kaulin ma'rufun magana mai kyau wa magazarata a yi mai addu'a da gafara khairun yahi kai mai addu'a da gafara kakka ba shi komi ka ba shi hankuri ya tsaye a tsaye khairu yahi yahi alheri min sadaqatin bisa ga ba mutum sadaka ya taba wa a zaci ta biyo ta da baya ai ta gaya mai maganganu mara kyau baya an bashi to a bashi hankuri yahi a bashi dukiya daga baya a dore mai maganganu mara kyau wallahu ganiyun halima Allah mawadaci na kuma Allah mai hankuri na ya Allah da hankurinka da wadataka, Allah ka yi hankuri da mu ka wadata mu Allah da hankulinka da wadatarka Allah ka yi hankuri da mu ka wadata mu sa'annan ka ba mu kariya daga sharrin shedan da sauran makiya ya hallabi na amanu ya ku bayan Allah wayanda suka yi imani la tudilu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakokinku da gori wato hade wala aza da kuma cutawa, maganganu marasa daɗi bayan an ba mutum kyauta wa zama kallazi yunfiqu malahu kamar mutumin da ya ɗibi dukiya ta iya ciyar ra'a su don ɗaya mutane su gani kun san akwai mai ciyar da dukiya ta ra'a su don ɗaya mutane su gani wala yu'minu billahi wala yi akhir kuma bai imani da Allah kuma da ranar lahira shi dai kawai ya suwa don wata manuwa ba ta Allah ba da manzo ne to misali ne kallabi abin nan a fa masaluhu wato misali ne ka masale tabwani wanda kayin sadaka ba don Allah ba don wata manawa ta duniya to misali ne ka masale tabwani kamar misalin hili na mai kankara wanda muka ce mai hili mai hokon ƙasa kankara ta ƙasa sumul sumul sai rere ya taho an kai gebe sai ya kwaso rere sai ya zube bisa gare ta alaihi Turabu akwai tudda bisa raira. sai wani bako ya taho da gona sai suka ce mai ga karkara ta sai ɗibi ga gona can ya ta ya gona ga wadda ka mai ya yi shuka bisa kankara saboda akwai surɗa bisa a kwana a tashi nan sai an kai ruwan sama masu nauyi ba a saba huwa bilin ruwa masu nauyi sun ka samu gonar sai gebe ya tau ya share ƙasa nan duka ya bak kankara na da daga salda ya bak kankara wato mai filɗi ya ta da turɗa da abin gare ta da wa manomin ta la ya kadiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko ga wani abin da sun ka noma don ko gani ne ba su yi ba gebe ya ta da shi to misali kenan na wanda ka sadaka ba da Allah ba sai ya ga kamar ya samu kamar ya samu shuka ta kama sosai sai ga an yi manyan ruwa gebe ya biyo dama shi ya kawo ƙasar shi gebe dama shi ya kawo ta to sai yanzu kuma geben ya koma biyowa sai ya kwashe ƙasar gaba ɗai shibkar tana bisa ya kwashe ƙasar gaba ɗaya ta ku shibkar bisa ƙasar take to misalin waɗanda ka ciyar da dukiyoyinsu ba don Allah ba ke saboda haka kakka yadda ya hamsin ka ta hita sai ka yaƙi zuciyarka in ba ka yaƙi zuciyarka ba wa daga don Allah ba ka yi aikin banza wallahu la ya hadir ƙawar kafiri, Allah bai shirya da mutane kahire ga buƙatarsu buƙatocin kahirai yawa gare su amma Allah bai shirya da su ga biyan buƙatocinsu gaba ɗaya duk abin da kun ka ji kama an ce kahirai sun samu nasara wata rana a kan musulmai bukatar su bata biya ba nasarar da kuwa ganin sun samu ba ita sun kaso su samu ba hanyar duk da suka bi su samu nasara Allah wallahi wallahi ya dai kawar kafiri Allah bai shiryar da kahirai ga duk hanyar da za su bi su samu nasara kowace hanya ce domin kama wanda ya gabata wa kafiru na homer zalimu kahirai su ne azzalumai babu kahirin kwarai ko guda babu daga gabas har yamma daga kudu a arewa babu kahirin kwarai ko guda wal na homer zalimun to dukkan su kuma shiri suke yi cikin dare da yini yadda za su hallaka musulmi su hallaka ci gaban musulmi to Allah bai shirya su ga abin nan da suka yi ka gabarta mana Allah da albarkar sunayenka da sifofin ka ɗaukaka ka sa mu yake kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نروقك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا دكان ذنوبنا يا الله كقارا من إيماني لتورمك ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ibada ka da akhlaqi ka ƙara mana mataba ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka ka gafarta mana Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma su da su ka gafarta ma daya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka daidaita mu daidaita su ga hanyarka marasa lahiya cikin su Allah ka warkar da su Allah ka kara musu imani da lahiya da mu da su ka gafarta mana Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahici ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka karfafa muka girmama mu ka gafarta mana da gafararka ka yi mana da rahamarka ka mana da tausayinka ka taimaka mana da taimakonka ka karfafa mu da ƙarhinka ka girmama mu da girmanka ka darajanta mu da darajarka ka karrama mu da karamarka ka tuwa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka sa aljanna dawsi ala makomin mu Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka haɗa ka arewa ka zaunar da ita lahiya Allah ka shirya shugabanninta ka haɗa su ga hanya Allah ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya ka haɗa kan mu ka kare mu ka kiyaye mu Allah ka shirya mahukunta wannan jiha ta mu Allah ka haɗa su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantunmu Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu da albarka sunayenka ka tausaya mana ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya inda duk muka yi ta Allah ka yi mana arzikin ta ya lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga shara hanyoyi ka kare mu daga shara hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharan karowa na bisa da na kasa ka so saya mana ka ce mafa mana Allah ka ansa mana addu'a mu Allah muna ka jannatar firdausi ala muna ka tsari daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana